Babu hilaqi babun da zai magana kan aski gane ko kan ne aski حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذا الله تراد أمين الله ثبت أغريشي اللهم ارحم المحلقين Allah ka sanya wa masu talkobu Allah ka sanya musu albarka qalu wal ne ya rasulullah suka ce har da masu saisaye har da masu saisaye ya ma'aikin Allah annabi ya ji amma ya ƙara cewa Allahumma rahamil muhallikina Allah kai masu talkobo rahama masu salliya ƙwaryan molo Allah kai musu rahama qalu wal muqassirina suka ce ya ma'aikin Allah har da masu saisaye an gane ko har da masu me har da masu saisaye Allahun marhamul muhalliki na kalu wal mukassiri da ya rasulallah kun fahimta ko kalu ah, wal mukassiri da ya rasulallah kala wal mukassiri na to sai ya ce wal mukassiri na an gane ko sai ce me wal muqassir sai suka yi shi bai ce wal muqassiri na ba suwa suka hada sahabbai an gane ko a larabci akwai abin da ake kira al'atafu talqini sa me al'atafu talqini adafi ne wadda ba kai mai magana ba kai kai ba wani ne ya ko maka gane eh sai ka hada da ita shi ne ake cewa al'adafu talqini ah, Allah ta'ala qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min zuriyati ko gane ko qala wa min zuriyati kaga shi Allah ya ce inni ja'iluka linnasi imaman shi kuma ya ce mai kala wa wa min to nan wurin ka ka zaka lirabi ba ka ce nan asab ne wal ma'tufu alayhi bai ka ce al atafu al ne. an gane ko saboda shi mai magana wani ne ya ce kuma shi wannan a muhammadun wa zaidun wani ya ce wa abdul karimu wa abdul karimi kun gane to wannan da ya ce ko kaɗan adafi ne amma me at ne. kun gane ko to a babin yare a wajen magana wannan yana raunana jumla yana raunana bai cika karfi ba a larabci kamar abin da kai ne da kanka an gane ko sannan ana kallon wannan a babin shari'a musamman malaman usul da muhakkikun da yawa in kana karatu za ka ji an ce ana azabin kaza wa harrama zuba kaza wal kaza wal kaza ya ce lakin na kaza azabin tilki ne kun gane to da yawa ga wannan wajen malaman usulul tilki hadisi za a karanta sai a ce maka to amma fa kaza da ka ji an ce wa kaza to wannan talqinin shi aka yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai ya tabbatar da shi yawwa ka illal idhir sai dai anan kaga da yake ba atafi bane ka gane ya ko ne amma ba atafi bane sai dai shi ma dai ibara ce taskiniya gane ko kaga illa istisna'i ne ai sai dai ka ce mai istisna'u tarkibi ka fahimta to shine اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا ya الله قال والمقصرين to anda annabi ya tabbatar shi ba laifi bane ayi talkobo kuma ba laifi bane yi tsaye a ba wanne ne yafi talkobo in ka je umara in ka gama aikin umara ka ce yi ma ƙwaryar mulu sosai yadda za a iya cin tsalliya kun gane ko in ka je aikin haji haka